sama azzalumai kasa azzalumai shikenan sai rayuwa ta kyau لا nasu Nasu la لا lahum wa la sarata إذا juhaluhum sadu babu yanda za a yi mutane su ingantu haka kawai suna tarwatse ba su da shugabanci babu ko ingantaccen shugabanci idan jahilai suka yi kane kane akan karagar shugabanci dole sai waɗanda suke sun san wani abu na addini sun